abin da yasa zan yi tsokaci a kan abubuwan da shi dr idris ya yi duk da na san cewa magana ta na iya janyo zagi na iya janyo cin mutunci na iya janyo ƙazafi da jifa da munanan kalmomi daga ɓangaren ɗalibansa da kuma wanda suke ganin cewa wai su ne masoyinsa na hakika wannan ba zai hana ni na faɗi sakon da nake so na isar ba saboda dalili guda ɗaya kamar haka cewa wasu daga cikin masoyansa wanda suke ƙaunarsa wanda suka ba shi gudunmawa suka ba shi kariya sun ja hankalinsa akan haɗarin abin da ya faɗa sun ja hankalinsa akan munin zancen da ya furta da bakinsa dangane da haƙƙina shi a sheikh imam ali sunna abdulwahab abdullah na san dan uwa malam alkanawi ya yi masa nasiha a kan munin wannan kalmar tasa dan uwa malam ahmad al'ilm zinatul fata ya ji hankalinsa a kai dan uwa malam kakesu ya ji hankalinsa a kai dan uwa malam anas dan uwa malam adam da shauransu yan uwa da dama wasu ma har daga ba ma cikin najeriya ba daga makotanmu cikin 'yan uwanmu abokanmu mutanen Nijar sun ja hankalinsa kai har ma cikin ɗalibansa an samu waɗanda suka gaya masa cewa na gula bai cancanci waɗannan kalmomi da ya furta su ba ba laifi idan na kama sunan ɗan uwa kuma aboki wanda ne nake kaddara shi nake mutunta shi musamman ma ga wannan mawkifin da ya ɗauka na faɗa wa malaminsa gaskiya wato uba a tanshawi shi ma yana cikin wanda suka yi masa nasiha akan cewa abin da ya faɗa ba daidai ba ne amma malam idris ka ɗauki kafa ka shure dukkanin waɗannan zantuka da nasihohi da jan hankali da yan uwa suka yi kayi watsi da su kayi buris da su kana ganin cewa kai ne akan gaskiya saboda yanayi na adalci dukkanin abin da zan faɗa a kanka zan so in danna da yan uwa sun ji ta amma ya zamto ya shiga cikin record ya zamto ya shiga cikin recording saboda kada mutane su ce an ƙara maka ko an raga maka ko an rage maka ko an juya maka ko an soya maka kai magana kan malam abdulwahab ka siffanta shi da imamu ahlul bida'i maimakon imamu ahlus sunna ka faɗi cewa ƙarya yake yi ka yi shari da ƙazafi ga ƙungiyoyi waɗanda suke suka haifar da alkhairi a wannan ƙasa ka yi ƙazafi a gare su wanda za mu danna saboda yan uwa su ji mai ka faɗa sannan kuma sai in zo da amsa a kai na ji ana cewa muna kira 'yan tarika 'yan wa saboda hakan nan maja ta cutar ta raunana aƙida amma alhamdulillah gashi a rayuwar mu ba mutu ba Allah ya karya ta kuma ta mutu haihata haihata ba'uda thumma ba'uda ba'uda thumma ba'uda la tarji'u wa la ta'udu wallahi ba za ta dawo ba ta tafi kenan dama munafukar kungiya ce munafukar kungiya ce kungiya ta da ƙarya da gaskiya ta da sunna da bid'a ta da shirka da tauhidi tun lokacin da ta fito an hudu ba nan in ba ku manta ba to gashi ga magana ta ta tabbata na ce wannan maja da aka yi wai don a karya don a rusu shirki tsayar da abdul jabbar yayi yace sai ta haifar da fitina saboda hakan nan maja ta cutar ta raunana aqida amma alhamdulillah gashi a rayuwar mu ba mutu ba Allah ya karya ta kuma ta mutu haihata haihata ba'uda thumma ba'uda ba'uda thumma ba'uda la tarji'u wa la ta'udu wallahi ba za ta dawo ba ta tafi kenan dama munafukar kungiya ce munafukar kungiya ce kungiya ta da ƙarya da gaskiya ta da sunna da bid'a ta da shirka da tauhidi tun lokacin da ta fito ai nayi hudu ba anan in ba ku manta ba to gashi ga magana ta ta tabbata na ce wannan maja da aka yi wai don a karya don a rusu shirki tsayar da abdu jabar ya yi na ce sai ta haifar da fitina saboda hakan nan maja ta cutar ta raunana aƙida amma alhamdulillah gashi a rayuwa mu ba mutu ba Allah ya karya ta kuma ta mutu haihata haihata ba'uda thumma ba'uda ba'uda thumma ba'uda la tarji wa la ta'udu Allah ba za ta dawo ba internet ya illa babu shegiyar kungiya munafuka mai bata aqida mai cutar da musulunci irin interpret amma ka san interpret din tana da sunan naki daban-daban kaga sunanta a Kano interpret lajanatu du'at lajanatu ta'awunu bayna du'at sunanta kenan a Kano sunanta kenan a Bauchi ma da sunanta a Jos ma da sunanta su waɗannan yan interfaith din su ne suke haɗuwa da yan tijjaniya da yan kadiriya da masu ƙarya ahlus sunna kwanan nan wanda daga cikin su ya fito wai ana ce masa wai imamu ahlus sunna a imamu ahlul bid'ah dai kun ji abin da yake cewa yace a ba adawa a musulunci gashi na yace ba adawa ba adawa wato babu alwala wal bara'u kenan ko ha antum haula'i tuhibunahum wala badatil min afwahihim وما تكفي babu don ma ya gamsar da 'yan uwansa 'yan interface 'yan maja sai ya ce ai wannan da ya ce eh, salatin fatihi ta fi salatin ibrahimiya sai yana kirawa ga 'yan uwansa 'yan tijjaniya su ma su ja hankalinsa ya dawo cikin taitayinsa ai su ma da nasu idrisu a bauchi ya yi magana ai an samu wadansu sun ce masa ba daidai ya yi ba wasu ma sun goyi bayansa ƙarya kake dattijo ƙarya kake yi ƙarya kake yi ni ba wanda ya zo ya ce mun ba daidai ba don wanda ya zo ya ce mun ba daidai ba na san kafiri ne wanda ya ce iyaka na abudu wa iyaka na sai ce ba daidai ba kafiri ne da haka ko da gigin ba sa wallahi ba wanda ya zo ya same ni ya gaya mun ƙarya kake yi wannan ya faɗa ne don ya gamsar da 'yan ɗariku cewa su su ma su ja hankalin nasu ai su ma sun ja nasu to ni ba naku ne in dai wannan aƙidan ita ce taka ni ba naka bane ba abin da ya ɗani da kai ni ba dan ba ne. ni da ba na cikin lajar ta'awunu du'a ni ba na ciki ni musulmi ne mu wahid mutamassik bil kitabu wa sunna ba abin da ya ɗani da kai kuma ni ba dan kungiya ne. wallahi ƙarya yake yi da ya ce wai an zo wai wasu sun ce mun ba daidai ne ba ƙarya kake yi kai ma da ka zo nan da daddare abin da kace mun kace mala su ka zama uba yanzu ga wani kana nan kai kana nan kai yace mala su ka zama uba akan tauhidi da ka ce mini abin da faɗa ba daidai ba da na ce kai kafiri ne don ka san wanda ya ɗauki uluhiyya ya bai ma wani kafiri ne baka faɗa ba da ka wani interpret ne sa ya faɗi wannan magana akwai lalatattu suna nan suna lalatattu suna su gamsar da yan wannan maja din ta hana su yi da'awa kan tauhidi ma ba shi ne wanda cikin su ya fito ba yake cewa wai wallahi da mu saboda kara ne muka yi shiru ba ma karanta kafirci da ke cikin jawahirul ma'ani to amma yanzu aka matsa mana da mu zo muna karantawa na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji a shi akan aqida akwai kara akan tauhidi a shi akwai kara har ma sai an matsa muku interfet kenan maja baja kafirar aƙida ta hana aƙida ta hana ta hana karantar da aƙida ta hana karantar da tauhidi kara illa in ta ta yi illa babu To, kamar yadda aka saurari wannan jawabai daga bakin Dr. Idris, abdulaziz babu shakka waɗannan jawaban nasa akwai abin da yake na cakuɗa gaskiya da kishiyarta domin tun daga abubuwan da ya faɗa na batun wai ita wannan maja sunanta talajnatu a taawunu bayyana du'at na san cewa wannan ya faɗa cikin wadatar takfu ma laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula domin ku abu na farko lajnatu du'ati daban sannan ƙungiyar da ake da ita ma da ita ma daban ne alhamdulillah lajnatu du'ati sunna babu wani malami na ɗan ɗariga a cikinta tafiya ce zalla ta ahlus sunna da suka haɗa kansu domin tunkarar matsaloli da ƙalubale da sunna take fuskanta ba ma a kano ba a najeriya baki ɗayanta kuma alhamdulillahi ba iya kano ba har a wasu jihohin akwai waɗanda suka shigo domin a yi wannan tarayya da su ƙarƙashin wa ta'awanu alal wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi udwan lajnatu du'atu sunna daban abin da yake da shi ma ja daban domin ko lam naj'atu sunna tafiya ce haɗin kai ne na zallan ahli sunna wal jama'a babu ɗan ɗariƙa ko ƙadiriya ko tijjaniya ko wata ɗariƙa ko mutum ɗaya amma yanzu ka zo ka cakuɗa tsakanin ita wannan lajina da batu na mai na maja babu shakka wannan zalunci ne wanda kai muna fatan allah ya baka ikon tuba a kai abu na biyu kana maganan maja ta cutar ta hana a koyar da aƙida mu da muke magana walillahi alhamd ko kai ba za ka gaya mana koyar da aƙida ba domin ko walillahi alhamd a wannan garin namu da dukkanin malamai da suke goyon bayan maja ɗin ma babu wani abu da za ka gaya musu wajen koyar da aƙida ko koyar da tauhidi ɗauko babban malaminmu ubanmu jagoranmu sheikh abdulwahab abdullahi imam ahlu suna wal jama'a wanda kake a ƙarya yake yana da ya koyi da waɗannan littafai na aƙida tun daga su salasa su kitabut tauhid duk ya koyar dan ma tabbatar da aƙidar ta zauna a zukatan al'umma malam sai da ya zauna ya fassara waɗannan littattafai da hausa saboda ya shiga lungu da saku kowa iya karantawa kai hasali akan bidiyo'i da ake malam sai da ya zo ya rubuta bidiyo'in shekara kowane wata ga irin bidiyo'in da ake yi ga matsalar su ga ga rashin ingancin sa addini amma yau kana cewa ba akwai da. mu yanzu a matsayin mu na wanda kake cewa ka haife mu ko ma ɗalibanka suke cewa ka yi jikoki da mu wallahi alhamdu duk sati ni kabir bashir sai na gabatar da karatun aƙida ga karatun mu na masallacin turayen duk ranar lahadi sai mun yi shi magariba zuwa isha kuma walillahi alhamd wal minna na karantar da usul salasa na karantar da kitabut tauhid na karantar da lum'a lum'atul itikad kai hasali ma littafi na sulamul usul al ilm usul na alhafizul hakami duk wata yana cikin karatun da muke na zauri ban da wannan karatun na sati sati amma aka kuke mana kazafi kuke mana shari wai ba mu koyar da aqida saboda ba ma ɗaukar irin wannan salan da kuke yi na cin mutunci da cin zarafi saboda ku wanda bai ba da bai koyar da aqida ba hakanan batun da kake yi na maja ta cutar Malam Idris ina ga alkhairan da majatai ko kai baka yi su ba. Domin ko ban jin a ƙasan nan an taɓa samun fitina da ta cika mawutar daji saboda fitina abin ba Wanda ba maganar na Kano ake ba, ba maganar Najeriya ake ba, ba maganar Afirka ake ba, duk inda wani bahaushe yake wannan fitina tana nema ta cinye shi. amma albarkan maja Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ya hukunta cewa ta sanadiyar maja ta dalilin maja aka zo aka gusar da wannan matsala ta shi ta shi abin in dawo kan batun da kai kan imamu ahli suna wal jama'a al-shaykh abdul wahab abdullah hafizahullah ta'ala kana magana a kansa dangane da zantukan da kai wanda akwai uwa da suka nusar da kai bisa abin da na samu ta hanya ingantacciya cewa sun gaya maka cewa raddi ga ahli sunna ba daidai yake ga raddi ga ɗan bid'a ba raddi ga wanda aka san shi da alkhairai a cikin sunna ba daidai yake da wanda ba a san shi da wani alkhairi a cikin sunna ba amma ka yi fatali da wannan zance ka yi watsi da wannan magana wanda wani abin da wasu daga cikin yawa suka nusar da kai gaskiya ne idan duba maganganun magabata za a ga abin da suke faɗa in ba da misalai kamar haka almami bin qayyim jauziya babban ɗalibi ne shekul sami taimiya wanda ya rasu shekara ta ɗaya bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin sana miftahu daris sa'ada ya kawo wata magana ike cewa min qawaid ash-shar'i wal hikmati aidan anna man kathurat hasanatuhu wa azumat wa kana lahu fil islam ta'thirun zahirun fa innahu yuhtamalu lahu ma la yuhtamalu li ghayrihi wa yu'fa anhu ma la yu'fa an ghayrihi fa innal ma'siyata khabathun wal ma'u idha balagha qullatayn لم يحمل الخبث بخلاف الماء القليل فإنه لا يحمل أدنى خبث wannan magana da al-imam al-qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala yi bazan fassara saboda yan uwa sauraro ina tana ɗaya ga cikin ƙa'idodi da hikimomi na shari'a cewa duk wanda alkhairansa suka yawaita suka kuma girmama sannan ya zamto musulunci yana da wani tasiri wanda yake mabayyani to akan iya jure wani abu da za a samu daga gare shi abin da da wani ne ba za a jure haka ba akan iya masa afuwa kan wani abu da zai aikata wanda da wani ne aikata da ba za a masa afuwa akan haka ba kita domin ko shi sabo kamar datti kamar kazanta ne sannan kuma shi ruwa idan ya kai kulla biyu ta ba zai ɗauki kazanta ba saɓanin ruwan da yake ba shi da yawa kazanta ‘yan kaɗan tana faɗawa sai ta lalata shi wannan ka'ida ce almamin kai yake faɗa kan cewa wanda kai matsayi da mutunci da daraja da hidimtawa ga addini to aka iya jure wani abu wanda duk laifin da malam abdulhabu ya yi da a ce kana girmama manya kai da a ce kana bin ka'idodi na shari'a da babu shakka da ba in wannan uslubin za ka fito ka ci ƙarya yake ba haka a cikin ilamun muwaqqi'in na da ibn al-qayyim al a juz'i na uku shafi na 220 yi magana mai muhimmanci akan wannan ka'ida Ike cewa mallahu ilmun bi shar'i wal waqi' ya'lamu qat'an أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الحفوة والزلة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين الباب القيم كيف أدوانا ولا ولا كالمومي Ikica, cewa daga cikin dukkanin wanda ike da ilimi na shari'a da ilimi na waƙi'i ya san cewa duk wani mutum wanda yake babba wanda a musulunci izamto ya gabatar da aika na alkhairi ya zamto yana da tasiri kyawawa sannan ya zamto a musulunci da ma'abota musuluncin yana da matsayi ikica za a iya samu ya samu zamiya a samu kuskure wanda wannan kuskuren a yi masa afuwa wanda wannan kuskuren a yi masa rangwami kai bari ba, har ma ya zamto ya samu lada saboda watakila wannan kuskuren da aikata masa hadi ne ice amma bai halatta a yi masa biyayya kan wannan kuskuren da yi ba kuma sannan baya halatta a zubar da matsayinsa a zubar da imama da jagoranci da girma da Allah subhanahu wata'ala ya bashi sannan baya halatta a zubar da mutuncinsa a zukatan musulmai wanda maganar da kai ka tara jahilai a masallaci kana cewa ƙarya kake suna ihu kuma wai ranar juma'a ce sun zo sauraro hudu ba kana ƙarya yake suna ihu a masallaci saboda ka zuba masa da mutunci a idansu ka zuba masa da daraja a idansu wanda wannan ka'idodin ga shi kai na faɗa duk wanda yake da matsayi ba da wannan uslubin ake masa ba shi sa muka ce tun da can a kyautata uslubi saboda idan ba uslubi sai ya zamto da dabba da mutum ba su da bambanci nan, al-imamu shatibi a cikin littafin sana al-muwafaqat ya yi shigen wannan zance a cikin juz'i na biyar da shafi na 136 yake magana a kan zallatul alim yake cewa an na zallatul alimi la ya suha wa timaduha min jihatin wala al-akhdhu biha taqlidan lahu wa dhalika li annaha mawdu'atun 'ala al-mukhalafati li shar wa lidhalika 'uddat zalla wa illa falaw kanat mu'taddan biha lam yud'al laha hadhihi kutuba wala nusiba ila sahibiha az-zalal fiha kama annahu la yanbaghi أن ينسب صاحبها إلى التقصير ولا أن يشنع عليه بها ولا ينتقص من أجلها أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتا فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين وقد تقدم من كلام معاذ بن جبل وغيره ما يشير إلى هذا المعنى تمام الشاطبي إيكي وانا مغانا يتمام سادة cewa wanda malami za a samu zalla ta wani malami ya za a samu zamiya ita ba za a gamsu da wannan zamiyar ba ba za a dogara da ita ba sannan ba za a karɓi wannan zamiyar a yi masa biyayya a kai ba idan malami ya aikata ba yake cewa domin ko dama ai ita wannan zalla din abin jefarwa ce a babi na me na shari'a cewa ba za a yi amfani da ita ba shi yasa ma ake cewa da ita zamiya ba za a yi dogaro da ita ba yace amma tare da haka yake cewa shi wannan malamin da aka samu zalla daga ɓangarensa ba za a ce ai yana sani ko tasiri ne ko sakaci ne isa yi ba sannan ba za a zamto a hau kansa da munanan zantuka ba ba za a tauye kimarsa da darajarsa ba ko a ce a'a yana sane ma ya je aikata wannan ke cewa dukkanin wannan ya saba da yadda matsayin sa yake a cikin addini kaga hatta al-imam bai kamata kai ba jiwa ja al'imam shafi imam az zahabi rahimahullah a cikin sirr alamin nubala lokacin da izo ina tarjama ta al-imam ibn da'ama da yazo na tarjama akan qatada ibn da'ama tasadusi sadusi ya faɗi wasu kalmomi masu tsada ike cewa thumma innal kabira min a'immatil ilmi إذا كثر صوابه وعلم تحقيه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه ورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نذلله ونقرحه وننسى محاسنه نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك imam zahabi ɗaya daga cikin ɗalibai na shekku sani taimiya wanda ya rasu ɗari bakwai da arba'in da takwas yake ta babba cikin limamai idan alkhairinsa thawabuhu idza kathara sawabuhu idan daidansa suka yawa sannan aka san kirdadansa akan abin da yake na gaskiya ya zamto mai yalwar ilimi mai faɗin kaifin hankali aka san nagartarsa da tsantsininsa da binsa ga sunna to ana iya gafarta masa zamiyar da yi sannan ba a batar da shi sannan ba a yin jifa da shi ba a manta kyawun ayyukansa ce kwarai kuwa kuma ba za a yi koyi da shi ba A akan bid'a sai idan bid'a ya aikata ko kuma kuskure ne ya aikata a ne masa fatan tuba ga Allah subhanahu Ta'ala. to yanzu kai kaddara cewa al-Imam Abdul cewa kuskure daga wannan kuskuren ka ce ba za a ce da shi ma Imam Ali Sunna ba sai da ce da shi imamu al bid'a duk waɗannan maganganun malamai suna martani ne akan kamar Idris domin ko kuskuren mara Abdul ko da ya kai goma kai ko ya kai ashirin ina kai bai kai matsayin da ya sauke shi daga suna da laƙabi da mutanen kirki suka yi masa bana imamu ahlus sunna a mai da shi imamu ahlul bid'a ban jin akwai wani mizani na adalci da mutum zai ɗauki kuskuren da malam ya idan ma kuskure ne kaddara ya ɗauko shi ya ɗora shi akan wannan sikeli da ma'auni da ka shi cewa ya zama limamu ma in bid'a ba za a ce da shi imamu ahli sunna wal jama'a ba sannan malam Idris abin mamaki cikin lamarinka abin takaici cikin ɗabi'unka shin yanzu ba kai bane mutumin da yake yin suka ga wasu akan cewa an je an gaya musu kuskurenka alhali ba a kira ka ba ba a tuntuɓe ka an ji abin nan gaskiya ba ne ko ba haka ba ne ba kanka manta maganar da ka faɗa a cikin hudu ba a kan babban malami babban mai tafsiri ubanmu الشيخ الدكتور الحسن Sa'id Jos Allah ya ji kansa ya gafarta masa wanda yana da kyau mu ji sannan mai taliki a kai. Yarwa Sheikh Abubakar Giro Raddi mai zafi. Wallahi abin da aka sa ƙungiyar izala ta nan Bauchi ta saba yi shi suka yi. Me suka saba? Haɗa ni da malamai. Duk wani malami da ya shahara in ya zo Bauchi sai sun yi kokarin hada ni fada da shi ya faru akan dr alhassan sa'idu na jos abokin karatuna ne mun yi bayar university da shi jirgi ɗaya ma muka tafi madina da shi da za mu tafi islamic university amma ya san ni na san shi amma sai da ƙungiyar izala ta boci ta haɗa mu da shi yayi wani babban kuskure Allah ya gafarta masa kun sa kuskuren da ya yi kai wani wazi na ƙasa da suke a nan bauchi ya hau kan platform su ya yi wa'azi har ya sauka lafiya kalau ya gama wa'azinsa sai wanda ya ce sai zo na ga bidiyon sai zo kunnensa ya ɗauki 'yan mintuna yana gaya masa magana ɗarab sai sake komawa kan platform ya ce akwai saƙon da bai isar ba yana hawa sai ce akwai wani malami a garin nan yana nufin ni kenan ya ce a yi alola da coca-cola har da zobo da matsumi lala kun taba jin wani a bakina kun taba ji in kun ji kuka ruba mun asiri to ci Allah ya tsine muku albarka to ya kai shi ya ji wa ya gaya masa wa ya gaya masa kuskurensa rashin bincike tunda mun rabu da kai a madina lafiya na ma riga shi gamawa ma saboda lokaci yana da yana wani kusa a bayero university ya nemi a masa tajimidi an dakatar sai da ya dawo karsa ya koma ni ina can ya san hali na san ɗabi'ata to da na dawo aka ce maka na canja a yadda ka sani me ya kamata ka yi albahas ina bauchi ka zo bauchi sai ka zo ka bincika malam ga maganganun da aka faɗa a kanka me gaskiyar su ka ga na gaya ma kana da hujja ka ka je ka koma kan platform ka faɗa abin da ka ji a bakin amma bai haka ba lazan sa'idu Allah ya gafarta masa a yasa na mayar wa shek abubakar giro raddi mai zafi wallahi abinda aka sa ƙungiyar izala ta nan bauchi cewa masu sauraro kun ji abin da ya fada cewa me yasa bai tuntube shi ba me yasa daktar alhassan sa'id bai tuntube shi ba wannan ka'idar da yake sawa ba yau ya fara sa ta ba ko a baya ma idan an yi magana zai ce aida sai a kira shi to duk malamin da kake wa martani ma da Idris wa kake kira kai ayan uwanka ne abokanka ne da yayyanka da kannanka da ƴaƴanka wa ka taɓa sa waya ka ɗauka ka kira shi Malam Abdul Wahab nan ba ba wahala ce za ta yi a gare ka ba Dr. Muhammad Sani Umar da kake hawa kansa nan ba ba wahala ce a wajenka ba amma su wannan ka'idar ba su cancance ta ba a kai ne dai malam alasan sai tun da ya yi maka to wajibi ne nesa bai kira ka ba su kuma waɗannan ba tare da ka kira sun bayan halatta ka hau kansu kwanan nan malam idris A ashek musa yusuf asadu sunna allah kara masa lafiya da taufiki ya datar da shi akwai wanda yi magana cikin 'yan madafila ƙarshe ka fito kana bambami sai da ka yi maganarsa akan hudu ba me yasa kun ce a junanku duk wanda yi magana wai a ta ƙasa a yi masa magana Sau da kun buɗe wani guru, ya haɗa ka ya haɗa wasu 'yan uwa daga nan kano daga garuruwa daban-daban amma da wasu ƙasashe ya haɗa 'yan madafila cewa ku a junanku in dai wani ya yi kuskure to kada a je mambari a yi masa sai dai a zo cikin wannan group din a yi masa gyara ka wannan shine cikakken kungiyanci kana zagin wasu da kungiyanci ka roga shi kalau ka kafa taka kungiyar yanzu waɗannan malaman Sheikh Abdul Wahab da ka hau kansa bai cancanta ka kira shi ba ko shi ba shi da alfarma na cewa a kira shi a tintiɓe shi a ji wannan maganganun da yi idan kuskure ne a gaya masa kuskure ne yanzu maganar da kake ta faɗa kake cewa ƙarya yake billahi lazi la ilaha illa huwa na rantse da sarkin da ya busa min rai a cikin waɗanda suka zo wajenka daga nan Kano a ofis ɗin Malam Abdulwahab wallahi tallahi sai da ya gaya min ice shi ma ya gaya maka gaskiya ya ce wannan abin da kai fa akwai kuskure a ciki amma saboda aƙida sun ga yadda aka taso maka ba za su barka ba wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa a cikin yan uwa da suka yi ta zuwa wajen ka akwai wanda ya gaya mu haka ba labari ba ne ni da shi kuma ofis din malam ka kaga wata kira da kai kira malam hab ka tuntuɓe shi cewa malam waye ce maka ya zo ya ce abinda na faɗa ba daidai ba ne wataƙila ma ne baka amsa ita akwai wani ko akwai su wani sun gaya min haka amma baka yi ba da kai tsaye kawai ka zo ka ce ƙarya yake kai tsaye ka zo ka muzanta shi ka ci mutuncinsa ka ci zarafinsa da ka tuntube shi watakila da ya gaya maka su yi suka gaya masa abu na biyu a mu ɗauko maganganun da kai domin zan da kan maganar maja zan da kan maganar maja mu ɗauko maganganun da kai da kuma tuhuma-tuhuma da kaiwa Sheikh Abdulhab Abdullah Hafizahullah ta'ala daga ciki kai magana abin da na ji kan cewa ta ya za a ce wai 'yan dariƙa 'yan uwanmu ne wannan magana ba kai kaɗai ba hatta malam sa'id mai kwano shi ma ya faɗe ta ‘yan uwa ‘yan ɗarika. Tabu na farko, ina so na yi maka gyara, mana sa'idi shi ma ne masa gyara a kai. Mala Abdullahab babu inda ya ce ‘yan uwanmu, amma maganar dai shi ne ‘yan uwa, ‘yan uwa ‘yan tijjaniya, ‘yan uwa ‘yan ƙadiriya. To ka ƙaddara ma malam abdulwahab ya ce yan uwanmu yan tijjaniya ko yan uwanmu yan kadiriya wani dalili ne a shari'a ba da sare ba ba da kage ba ko da hayaniya ba mene dalilin na cewa ba za a ce yan uwanmu ba duk wani mai adalci ya san ba ma malam abdulwahab ba shi da yake cikakken ahlus sunna hatta cikin waɗanda suke ɗan ɗariƙa masu hankali sun san cewa duk waɗannan masu wuce gona da iri a wajensu kafirai suke ɗauka su balle barabdulhab sun san cewa duk masu da'awar wahdatul wujud da masu mai da shewa Allah a matsayin kafirai suke wannan hatta a gidan rediyon Kano an tattauna kan wannan matsala da aka zo aka yi kes ɗin Abdul Inyas mal abdulhab sai da ya kira su da suka ce ba nasu bane yace to ku fito ku faɗa ku ce duk wanda ya kudurce wannan kafiri ne kuma haka suka fito suke program a gidan rediyo suka tabbatar da wannan magana kenan a cikinsu a zahiri domin da zahiri ke amfani ba da baɗini ba a cikinsu akwai wanda suke ganin haka kenan Malam abdulhab wanda ba a cikinsu yake ba babu wani alu sunna mai adalci babu wani musulmi nagari da dan mala abdulhab ya ce yan kwana yan ta a ce yana nufin cewa yan uwa yana nufin wa yan uwansa waɗancan masu shirkiyat waɗancan masu wuce gona da iri duk mai adalci ya san mala abdulhab ba su yake nufi ba domin nagarci a cikinsu ma ba sa intima'i ba sa yadda su da kansu gare su balle wanda ba a cikin su yake ba kuma ahlus sunna kenan da malam ya ce yan uwa yan tijjaniya yan uwa yan kadiriya yana nufin waɗanda suke akan milla wanda ko ɗan ɗariƙar da yake akan milla wanda bi da bid'atuhu laysat mukaffira ɗan uwanmu ne wanda muna faɗa kai kuma idan ka ce dukkanin yan tijjaniya kafirai ne gobe ka faɗa a hudu baka idan ka isa ka ce dukkanin yan kadiriya kafirai ne muna jiran ka gobe ka faɗa domin ko wannan tunanin naku na cewa wanda bid'arsa ba ta kai mu kaffira ba za a ce da shi ɗan uwa wata tunani na khawarij tare da ɗan boko haram shi ya sa ma ga maganar da shekul sami taimiyya da ake yi amma kamar ba a san ma aƙidar ba magana ake kan aƙidar amma jifa ake da ita misali duk wanda ya dauko majmu'ul fatawa ko wanda yake da al-aqidal wasatiyya idan majmu'ul fatawa ne a cikin juz'insa na uku shafi na 151 shakul sami taimiya rahimahullahu ta'ala ya yi magana ike cewa min usuli ahli sunna anna ad wal iman qawlun wa amal qawl qalbi wal lisan وعمل القلب واللسان والجوارح وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي بل الأخوة الإيمانية thabitatun ma'al ma'asir. me shan sami ta ya faɗa Ike ce daga cikin usul na ahli sunna asalan da ahli suka gina aqidar su imani cewa shi addini da cewa anna wal imana addini da imani qaulun mu'amal zance ne furtawa ne kuma aiki ne qaulul kalbi wal lisan faɗa harshe da kuma faɗar zuci wa amalul kalbi wal lisan wal jawarih da kuma aikin zuciya da kuma aiki da shi da harshe da kuma mai gabbai sai ce kuma imani yana karuwa da hanyar biyayya yana raguwa ta hanyar sabon Allah sai ce kuma ahli sunna daga cikin usul da suka gina kidarsa akai wa hum ma'a zalika la yukaffiruna ahli qibla dukkanin wanda yake fuskanta alqibla musulmai ba sa kafirta musulmai musulmin da yake sallah ba sa kafirta shi bi mutlaqil ma'asi bi mutlaqi al ma'asi ya shiga babi na mutlaq al ma'asi bai ce kuma eh, mutlaqul iman da al iman al mutlaq da kuma mutlaqu al ma'asiya idan aka ce mutlaqu al ma'asi ana nufin me saban da bai kai me kabira ba akwai saban da bai kai kafirci ba dukkanin wani sabo wanda bai kai kafirci ba ba za a kafirta mutum ta dalilin sa mutum ba zai bar musulunci saboda shi ba to idan mutum ya aikata shi yana matsayinsa na musulmi to ahlus sunna ba sa kafirtawa sannan mai wal kaba'ir ice ko da ma mutum ya aikata kaba'ira saga'ir zunub da kaba'ir zunub idan mutum ya aikata wani suna ba ya zama kafiri har sai aikata kafirci wanda yake babba yace kamar ya fa'aluhu al-khawarij kamar yadda khawarijawa suke yi sai ga mahallin shahid na zancen ibn taymiya sai yace balil ukhuwatul imaniyatu thabitatun ma'al ma'asi yan uwantaka ta imani thabitatun tabbatacciya ce ma'al ma'asi ko da sabo dan bid'a da bid'a sabata kai kafirci ba ina na matsayin mu na dan uwanmu wannan ibn taymiya yana cewa shine ne aqida na al-sunnah amma yau an wayi gari wanda zai faɗi wannan wai ana ganin wai wai yana mara ɗan bid'a baya alhali abin da yake cikin littafin mu shine ɗan bid'a wanda sa bata kai matsayin kafirci ba yana nan a matsayin ɗan uwanmu kai ko da sa ta kai matsayin kafirci ma zan zo in karatu a sati mai zuwa ko da bid'arsa ta kai matsayin kafirci idan ya zamto bi ta'wil yana da wani tawili ko yana da wata shubaha to ba za a kafirta shi ba har sai an gusar da wannan tawilin an masa bayani dalla dalla ya gane kuma ya mukabara sannan kuma an kusan masa da na shubha su ne zama kafiri wani ita caki da alusunan ta ma ya kafa hujja da yawa a kai daga cikin faɗin Allah subhanahu ta'ala fa man ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf da faɗin Allah wa ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma to amma kafin nan akwai matsalar da na tattauna sai na kawo wani hadisi da wani dan uwa Sheikh Adam Abdalla Kano ya min gyara akai shine nake so dama in dan yi tambihi akai shine sai na ce idan har ya kasance yawun manzo Allah babu yawun da ya kai yawun manzo Allah albarka haka ne rigar manzo Allah da rigar da ya sa akwai rigar da ta kai ta albarka zufan jikin manzo Allah akwai wanda ya kai ta albarka babu ko to in ya zama wannan ya fita kowa to ya kamata dole mu yarda cewa abin da ya fito da bakin manzo Allah ta salati ta fita kowa haka ne to sai na ce tsarin manzo Allah ma wata an ruwaito cewa akan wanda wadda ta shafi tsarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ba shi ya bata ya ce ta yi ta zubar sai ta shanye an fahimta sai ce sai ce ina na da nace ki je ki zubar sai ta ce na shanye sai ce wuta ba za ta ci ki bara ba da to akwai hadisin akwai rauni an fahimta Sheikh Ada Abdalla da ya ji wannan karatu sai ya kira ne ya ce shi kanshi da kan shi shi yana kan wannan ra'ayin da amma da karatu ya kai karatu sai ya gano hadisin bai da inganci ni ma na taba karanta amma na manta wallahi shaf sai na istidlali da ita amma tunasarwa a kanta ana tunda ana iya daukan wannan je a tashan fitsarin shahidai kuma suna yi to wannan hadisin bai inganta ba da aka na je da ta yi na dawo saboda hadisin an ce da ifi ne saboda jahala ta ukaima bintu Umayya. An fahimta a cikin hadisin akwai Hukaima bintu Umayya. Zahabi ya kawo shi a cikin Mizanul Itidal a juzui na ɗaya a shafi na ɗari biyar da tamanin da bakwai ya ce wannan hadisin ba ma a san shi ba. Ɗaya eh kenan ko? Ibn Hajar ya kawo shi a cikin Taqribut Tahzib a shafi na ɗari bakwai da arba'in da biyar ya faɗa yake cewa wannan hukaima din ma ba ma a santa ba ita wanda aka ce taro tana daga cikin wanda ake cewa jahala ce majhuliya ce ba a santa ba tunda ko ba a santa ba to min babu aula abin da ta kawo a ce an san shi kun ji dalilin da yasa hadisin ya zama baiwa ba bai inganta ba wannan shine dalilai guda biyu da suka ƙara tabbatarwa bayan magana da yimin ni kuma dai da ƙarawa na ƙara bincike a kai sai kuma ya ƙara fito abin ya ƙara fito min da shi kan cewa lalle ko shaka babu wancan jawabi da na bayar na yi kuskure kuma na janye kuma kuskure da na yi kuskure kan mas'ala in ta faru ba bakon abu bane a addini idan ka yi ka dawo ka janye abu huraira sahabin manzo Allah yana da wata fatawa kan cewa duk wanda ya wayi gari da janaba ba da azumi wannan ita ce fatawawa abu huraira ba wai wanda ya sadu da matan shi bayan ya ɗauki azumi ba a'a ta sadu da matarka da daddare sai baka yi wanka ba har gari ya waye to shi a wajen abu huraira ba rawa to amma daga baya sai ya dawo ya janyewa ya janye wannan fatawar tashi bayan ya ji hujjoji daga wasu shashe na matan manzo Allah sai ya dawo ya ce ya janye wannan fatawar tashi ɗaya eh, kenan ko na biyu akwai matsalar da ya taɓa faruwa da abdullahi dan mas'ud sahabu manzo Allah aka tambaye shi game da matar da aka aure ta mijinta bai biya sadaki ba har ya rasu to yanzu tun da ya akwai sadaka, za a biya sadakin ko ba za a biya ba to she shi yace shi bai taba jin annabi ya bada fatawa game da wannan ba tunda annabi ya rasu sai da suka kai wata ɗaya suna tattauna wannan matsala don a nemi mafita ba a samu mafita ba daga ƙarshe shi abdullahi dan mas'udin sai ya ba da fatawar cewa za a ba ta sadaki kuma za a ba ta gado sai wani ana ce mishi ma'aqal bin yasar sai ya ce ni ko na taɓa jin labarin annabi ya taɓa irin wannan hukuncin sai abdullahi dan mas'udi ya ce kai da gaske ya ce wallahi da gaske kuma irin yadda ka ba da fatawar haka annabi ya bayar sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce sai na ɗimauce gaba ɗaya da farin ciki ya ce kai farin cikin da na yi ya fi farin cikin sadda na musulunta saboda na yi fatawa kuma ta dace da abin da annabi yawa to saboda haka wannan magana ta fitsari game da shan fitsarin annabi bai inganta ba kuma na aje fatawar a gefe kuma na janye wancan magana